shekaru sun kama shi hada shi tarala ce inda ma inda ma kabira fataghayyara hadithuhu fi qadamatihi ath-thalitha ila al-iraq sai hadisin shi suka lalace a zuwan shi iraki da yayi karo na uku faqad kana yusnidu al-haditha ahyanan wa yursiluhu ahyanan hadisi guda daya wani lokaci sai ya kawo shi da isnadi cikakke in ya zo ƙara karantar da shi kuma gobe ko an jima ko majalisi na gaba sai a ji irsali hadisi guda ɗalibai sun kofe da isnadi musnad sai kuma a ji ya ba da shi da isnadi mursal ya ta irin wannan ainihin wato ta taɓarza fataratan ya ana an abihi anin nabi sallallahu alaihi wasallama wannan ku ce ce daga baban shi urwatu kenan kaga urwatu tabi'i ne kawai sai ce kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga irsali ke. wa ukhra yaqulu an abihi an Aisha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci kuma sai ce daga baban shi Urwatu daga ainihin Aisha uwar mu'mini Allah ya kara mata yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama fa kana idza atkana alhaditha asnadu sai ya kasance idan ya tuno hadisin tsaf sai ya kawo shi da isnadi cikakke wa idza habahu idan hadisin ya mushi kwarjini yazo kawowa sai ya manta kawai arsalahu sai ya tsaya iya kan baban shi kai sai irsali sai tsallaka kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da ya faɗi sahabin ba Haka hakaza qala fihi yaqub ibn shayba haka malam yaqub dan shayba ya faɗa game da wannan malami ويدخل ويدخل في معرفة المختلفين أيضا معرفة من حدث عن أهل مصر أو إقليم فحفظ حديثهم وحدث عن غيرهم فلم يحفظ har ila yau daga cikin irin wannan nau'in akwai mutumin da zai bada hadisin mutanen gari kaza sai ya zama ya iya mutanen gari kaza kuma sai a ji bai iya nasu saboda san da ya shiga gari kaza ko ya karanta da hadisan mutanen gari kaza yana cikin halin nishadi da lafiya da sauransu idan wani abu ya bujuro sai samu tangarda sai a ji kuma yanzu bai iya ba ko kuma bai yi yadda ya kamata wannan yana faruwa sai ga mutane jama'a saboda eh, lokutan rayuwa wato marhaloli ne daban-daban to kowace marhala ta wa akwai wasu hawafi akwai wasu asbab da za su zo ta ce influencing din wato output ina fata mun gane shekaru mutum ko yawan iliminsa ko wani tsoro da yake ciki ko wata fitina ta rashin lafiya ko talauci ko makamancinsu duk waɗannan suna iya tasiri ko kuma ma ƙaruwar ilimin da ƙaruwar wayewar kansa da makamancinsu ko kuma ainihin wata rigimar siyasa za ta sa wani malami sai a yanayin karatun shi ya canza to duk irin waɗannan su ne malamai suke kalla sai a ji ya bada hadisan mutanen gari kaza ya haddace hadisan mutanen gari kaza ko bai haddace ba kazalika man haddasa an ahli misr fa hafadu hadithan haka kuma wanda ya ba hadisai ya bayar can ya karanto nan kuma shine ya bayar sai aka ji malaman garin sun hadda hadisan shi wa da anhu ghayruhum falam yuqimu hadithan wasu kuma waɗanda ba ƴan wannan garin ba da suka duba da hadisan shi sai aka ji ba su iya ba misalin awwal hadithu idza amilat ummati 15 khaslatan halla bi halbala akwai hadisi wanda ya da wannan lafazin cewa idan al'umma ta suka aikata abubuwa guda goma sha biyar to bala'i zai riske su wannan lafazin jama'a bari mu karanta iya karshen. mas'ala kafin mu yi sharhi hadha alhadith da'a min tariqi farj ibn fadala an yahya ibn sa'id wa qad unkira hadha alhadith ala alfalaj ala alfarj ibn fadala wannan hadisi ya bi ta hanyar farj dan fadala ta wannan hanya daga yahya dan sa'id kuma an yi inkarin wannan ainihin sanadi anna ahlul hadisi qad takallamu fi saboda malaman hadisi sun yi magana akan farj wa da'afuhu min qibali hibbihi suka rauna tashi ta bangaren haddasa faqad qala fihi ahmad inda ma su ila anhu al-imam ahmad da aka tambaye shi game da farju sai ya ce amma ma rawa an shamiyina fa salihul hadith abinda ya ruwaito daga malaman sham to hadisi ne mai inganci wa amma ma rawa an yahya ibn sa'id fa muttarib amma riwayar da ya daga yahya dan sa'id to wannan muttariba ce akwai rikici a cikin ta kaga daya daga cikin ita ce wannan sai dai yake asalin hadisin jama'a asalin hadisin mu kiyaye wannan matanin asali malam albani nasiruddin ya inganta ma'anarsa mu kiyaye wannan jama'a ya inganta ma'anarsa ko kuma kace ya inganta karshen sa shine cewa idan al'ummata suka yi wasu laifuka waqa'a fihim waqa'a fihim maskhun wa khasfun za a samu masku canza halittun mutane da sauran halittu wa khasqun za kuma a samu girgizar ƙasa za a samu tsarkisfewa ƙasa to amma lafazin da yazo da jeren fuka guda goma sha biyar ɗin wanda Tirmidhi ya fitar shine ake magana akai sai da zaka samu ɗaiɗaiwar suna da shawahid da ke tabbatar da su cewa tabbatattun abubuwa ne a cikin sunna daga cikin laifukan da aka lissafa guda goma sha biyar a da aka ce idza waqa'a fi ummati ko idza amilat ummati 15 khasla akwai alfai idza kana alfai'u duwala idan dukiyar gwamnati ganima ya zama kai ana rarrabawa shugabanni su suke cinye kamar da yake yanzu ya zama fai'i ne commonwealth arrizqul am na kasa wasu yan tsiraru kawai su shaƙi shi ya daga cikin laifukan da aka ce annabi ya faɗa wal amanatu magnaman ai idza asbahat amanatu magnaman aka ba mutum amana kawai ya dauka ai ta sakwatawan ya samu gaban za aka ba shi ajiya mutumin da ya ba shi ajiya ya manta ko ya mutu ko ya nisa shi kenan sai ya wadaka ka kaje ka cika shago da kayan provision sai ka je kauye ka dauko wani dan kanin babanka ko kana ganin ka dauko dauko ka shi a cikin dukiya ko sai ga wannan shi rabon shi kenan a cikin arzikin ka kenan kafin wata shida sai ga shago ya rame inda ka san shi ta S ana jin kowa taba ganin wannan to shine idza kana eh, amanatu kanatin amanatu magnama ka sai mota sharon ka ba wani wai kana ganin kun yi primary tare da shi kai tun yanzu ka zama aladin birni shi kuma yana yawo a gari da ya yagaggen wando bari ka bashi ne ma abinci ku wata shida ya bata ta ko mashin ya ma da shi wannan shine mai da amana magrama wa zakatu maghraman idan zakka ta zama bashi maghram ta zama ta tare akan masu kuɗi ta yadda inda za a ce a zo a kwace zakkar da bai biya ba ta shekaru sai ya iflasi da za a ce wani yanzu dukiyar shi aka lissafa shekarun da bai bada ganima ba bai bada zakka ba haka ce a zo a karba ku sai ya koma talaka iri na kuma afkar ne sai ya zama mabalin raba ta ya abu karmi sannan ya ce a cikin hadisin wa an rajulu zaujatu wa aka ummu mutum a waye gari mutane suna ma biyayya at the expense of theirs ala hisabil ummahat washi sai kaza yaki amma idan mata shi sai sai inna lillahi wa inna ilaihi wartafat wartafa'at al-aswat fil masajid a mai da masallaci wurin daga sauti in an zauna maimakon ai tafiya a jira sallah ta gaba sai a fara tsadin duniya siyasa kallon kwallo dambe fina-finai facebook duka wannan hayanin duniya za a yi ana yi ku jama'a sannan wa barra rajul sadiqahu bar eh, wa barra barrajul sadiqahu wajafa abahu mutun ya dinga mutunta aboki yana nan nan da aboki komai da ya shafi abokin shi da shi zai in biki ne in rasuwa ne in wani bala'i ne amma kuma yana ma shi da fa'i wa ukrimar rajulu mukhafata sharri da kuma a dinga gima mutum saboda ana tsoron sharrin sa ba dan ana kaunar shi mutum na yake haka ne musamman mu lafiya ko duk ɗaliban da naga suna mutunta mu wallahi tsoron sharrin mu suke ba dan suna ƙaunar mu bane <laughs> ba ga bane wa ukrimu ar-rajulu makhafata sharri ana ganin ka zo a kar makalla a shi da kanka ba dan Allah bane wa ukrimu ar-rajulu makhafata sharri haka ake mu 'yan siyasa haka ake ma malamai haka wani shedani mai anguwa amma kowa yana girmama shi saboda tsoron sharrinsa wannan ma alama ta shin kiyama ce wa kana da ilmul qaumi min arabi a waye gari shugaban mutane shugaba wanda yake jagoran mutane limami ne ko shugaba ne ko malami ne ko dan siyasa ne duk wanda shugaba na larka ko kaga shine makaskanci a cikin su bai da asali bai da halaye bai da addini bai da mutunci amma kuma shine shugaba irin da kin da yin siyasa ne jama'a ba yadda kuka iya tunda jami'a shi tace kuma kuke saka za ku dole shi za ku jefa ma kuka iya in ma muku jefa mishi ba za a ce ya ci shine abin da Annabi yake cewa na hadisin ko wa takallamu, wa takallamu ruwayba ba an wai gari ruwayba ba sune suke magana madadin mutane aka ce waye ruwayba ba yace ar-rajulu safih yatakallamu fi umuri al-amma wulakantaccen mutum yana magana akan abin da ya shafi duk duniyar al'umma yana magana akan balwa amma sai ga wani ɗan tatsitsi wanda bai kai kiyashi ba a cikin harkar ilimi sai ka jira ma Imam Nawawi raddi a Facebook ba hujja ko ya so Ibn Hajirin gaba ko ya ce bai rarta magana da Imam Bukhari ya baito ba bai da ingancin ta ba ai muna ganin wannan kullun ko jama'a to kiyama na gaba ta faji ba a irin lissafin Allah wallahi tallahi abin da ya rage kawai shine a ga alamatu sa al-kubra din nan guda bakwai sai ya ce ah, wa tukhditul qiyam wal ma'azib aka waye gari kowa na rike da sarewa da kida kowa na rike da wani abu da yake kida joyoyin nan wa sharabul khamra aka sha giya a wani ruwa ce kalmai kamar ruwa yanzu inda kake san ka samu giya zaka same ta in dai ba a Makka bane ko Madina inda kake so ka same ta zaka same ta kuma ko kai waye ba kai saka hana shaka ba wala bisul harira aka sanya harini ina jin sun kai sha biyar ko na manta sauran wasu kai bayan to yawan da ita nawa ke sai annabi ya ce fantazirul masfa wal khasfa to inda aka kai wannan lokacin ajirayi canza halitta da Allah ya dinga yi mutane sai a haifi mutum da wata halitta a haifi dabba da halittar mutum a haifi mutum da halittar dabba a ta samun abubuwa na ban mamaki i daban da ma a ta kalawa abubuwan da ake ci da wanda ake sha a kuma sa mun samun khas kispewar rana kispewar wata abin nan da da da da da, da girgizar kasa bala'o'i iri su ko duniya wannan abun sun zo yadda ake asalin hadisi na Imam ya fitar da shi da kuma Tirmidhi din a yadda yake a haka shine yake da matsala amma duka waɗannan sun tabbata matsayin alamatu sa'a jama'a idan ka karanta a tafkira fi akhbar as-sa'ati wal mauta na ibn na na qurtubi da littafin ashratu sa'a na ainihin al-ajuri duk mutafan suke magana akan ashratu sa'a ka karanta ka samu wannan bayanan a cikin insha Allah kuma za ka gansu waqi'an suna faruwa to akwai wata ka'ida kuma game da duk abin da annabi ba da labari za a ƙarshen duniya to aslan abun aibi mu ji wannan sai in a cikin labarin manzo Allah ya faɗi falala abu amma in da faɗi falalar ba bi mujibi cewa za a yi shi a ƙarshen duniya ko to wannan ya ishe shi aiki. kamar cewa da ƙarshen duniya za a yi wasu mutane suna haɗiɗiyar alƙur'ani kamar da ake haɗiɗiyar ruwa ma'ana suna haddace shi cikin gaggawa su iya kamar yadda zaka sha ruwa yanzu yanzu nan ka ji ka koshi to ba ba abun alfahari bane ba falala bane ko mun gani haka yace za a yi wasu mutane za su zo ƙarshen duniya suna ainihin za su ga Qur'ani tsakanin bango da bango su imani da shi sai ce waɗannan su ne ula'ika asdiqai to wannan ya zama falala haka da yake ƙarshen duniya wasu za su riko da sunna la yaduduhum man khazalahu sune kaza sai ya aifata mansura ko to to da ya faɗi falala tare da magana amma ba ka ba duk abin da kaje an fada kai a kashin duniya to bala'i surutu a masallaci sanya alhari jin kiɗa biyo mata a saba wa iyaye fitan mata tsirara kaza kaza kwayen yahud da nasara duk irin su bala'o'i Allah ya tsare wani kuma matsalau kai zama kamar ajin wa'azi wani kuma matsalau hadisi din mu wa misalu wa misalu misalin iri na biyu da yace wa huwa man haddasa anhu ahlu misr aw iqlim fa hafizu hadithahu wa haddasa anhu ghayruhum falam yuqimu hadithahu shine wanda aka samu wasu mutane na wani gari suka rike hadisan shi mutanen wani gari daban kuma ba su iya hadisan shi ba kaman wane yace Zuhair ibn Muhammad al-Khurasani kana ahlul Iraq yarawna يروون يروون أحاد عنه أحاديث مستقيمة وأهل الشام يروون عنه روايات munkara. Wannan متن mutanen كسر إليك suna riwaya mai kyau daga gare shi amma mutanen ƙasar Sham suna riwaya wacce take munkara daga gare shi faqad kharaja lahu tirmidhi min riwayati shamiyina anhu ghayra hadithin nadhkuru minha hadithan Tirmidhi ya fitar da hadisai da dama daga waɗanda ba ɗan Sham ba an daga daga Shamawa daga ciki akwai cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu fi salati taslimatan wahidatan tilka wajhihi yamilu ila shirki al-ayman shay'an cewa manzara sallallahu alaihi ya kasance yana yin sallama guda ɗaya a cikin sallah yana yin ta gaba ga gaba gare shi sai dan kalli da maka to wannan riwayar daga Shamawa daga wannan mutum munkara ce mu kiyaye amma matanin ingantacce kan tasfatu salai ko da ko da nan kusa wannan ya tabbata daga cikin sallamomin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi a sallah akwai sallama guda daya to in zai yi ta kuma kawai yakan ce ne haka assalamu alaikum daga yana kallon gaba sai kawai dan waiga kadan sabanin yadda aka saba waigawa sosai har sai an ga kundukukin sa ta dama da hagu sai an ga kundukukin sa wannan ya inganta a matsayin ainihin matinin hadisi amma riwayar da waɗannan mutanen suka yi mutanen ƙasar Sham daga wannan malami suna Zuhair dan Muhammad wannan isnadin bai tabbata wa hadithu qara'a Annabi sallallahu alaihi wasallama ala ashabi suwatar rahmani min awwaliha ila akhiriha fa hadithin da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta wa sahabbansa suratul rahman sai suka yi shiru gaba daya har ƙarshen sura fa sai ya ce laqad qara'atuha 'ala al-jinni lailatul jin na karanta wannan sura ga aljanu a daren aljanu a cikin hadisi aka ce lailatul jinni sanan ya kissa ce kamar da za a ce yawma hudaybiya yawma uhud al ahzab yawma kaza to da zaran an ce lailatul jinni duk wanda ya saba hulɗa da hadisi ya kamata a ce ya san wannan shine kissan nan da Bukhari da Muslim da sauran malamai suka rawaito cewa sabla dan musudin wata rana sun ne manzo Allah ba su ganshi ba a hankali ya tashi aka rude aka ce ai anan ne aka san ya tsaya anan amma dai ba a ganshi ba daga wajen aka ce to ko a shiga daji neman shi aka dai tsaya ana ta shawarwari ana jiyo hayaniya da sa da da musu da rikici shi manzo Allah ya tafi garin aljannu ya jira ta wa'azi a wasu ɗan bid'a da kafiran ciki suka suka suka kukan kura aka yi ta rigingimu ne shi yake ita yake cewa yawmul jinni sanan ya kissa ce to sai ba su labari yace a ranar yawmul jinni na karanta wa aljanu wannan sura kanu ahsana mardudan minkum sun fi ku iya bayar da amsa su ba shiru suke yi ba idan aka ce a cikin ƙarshen ruwa ya ce musu idan na ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziba da wanne ne daga cikin ni'imomin ubangijinku kuke karyatawa sai ce wallahi ba ma karyata kowace ni'ima la nukadibu bi ayyi ala'i rabbina wa naqulu innaha kulluha haqq ce wallahi ba ma karyata wata ni'ima ta Allah ubangijinmu muna cewa dukkan ni'imomin da Allah ya ce mana gaskiya ne ya mana aljanu suka ta bada wannan amsa akan kowace gaba amma su sabai mutane ba su saba da irin wannan eh, sallan ba ba al'adar su bace da ana karantawa da sai suka shi shi ma wannan kissa ta tabbata malam albani Dini ya hassana wannan hadisi kuma ya tafrijin sa a cikin as-sahiha lamba na 2150 tabbatar da kissa amma nan ana magana ne akan misalin riwaya wadda take akwai matsala a cikin ta saboda isnadin amma ya rashin inganta isnadin Laisa laziman Allah ya shahal wasu ina ba mun gane wallahu ta'ala alam qala ibn adi fi zuhair la alla hadith ash-shamiyyin idza rawu anhu aqta'u sau da dama idan mutanen shamu suka yi riwaya daga wannan mutumi suna kuskure fa innahu idza haddatha anhu al-iraqi wa riwayatuhum anhu shibhul mustaqim amma mutanen iraki idan suke riwaya daga gare riwaya ne masu kama da aciye lafiyar su lau wa arju annahu la ba'ata kuma ina fatan shi kankin kai shi bai da wata matsala sai ya ce annau salisu ga kuma nau'i na uku man bu'ifa hadisu an ba da shi ba ba'd akwai mutumin da ake kin karban hadisin sa saboda ya riwaya daga wasu malamai wasu kuma ana karba hadha yandariju aidan fi ma'arif man ikhtalata wannan ma yana cikin sanin waɗanda suka rude ai ma'arifatu qaumin hum thiqatun fi anfusihim lakinna hadithahum an ba da shuyukh fihi ba'fu bi khilafi hadithum an baqiyat shuyukh wadanda suke akwai malamai ne amintattu amma hadisansu daga wasu malamai ba a karba ana karban kuma sauran wa min haula'i isma'il ibn ayyash al-himsi al-mutawaffa sanata 82 بعد المئة الأولى عن موسى بن عقبة عن an عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال wannan mutum Isma'il dan Ayyashin mutumin kasar Hims riwayar shi daga mutanen da ba mutanen kasar su ba ba a karba to haka akwai riwayar shi kuma har ila yau wanda ba a karba ita ce daga cikin irin wannan cewa wai annabi wai ya ce wai la yaqra'u al-junub wal ha'id shay'an min al-qur'ani kada wani mai janaba ko mai haila ta karanta wani abu daga cikin al-qur'ani wannan riwaya ce munkara malamai sun ainihin inkarin qala abu hatim ar-razi hadha wannan kuskure ne inji abu hatim innama huwa an ibn umara qawlu wannan riwaya daga abdullahi dan umar ce magana ta ce fatawarsa ce yani anna isma'il ibn ayyash wahima fi isma'il dan ayyash yayi ainihin bankaura da raffa a magana zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa isma'il ibn ayyash saduqun fi riwayati an fi Ismail dan Ayyashin yana da gaskiya in yayi riwaya daga mutanen garin su kasar Sham Kims amma in ba mutanen garin su bane to yana da rigingimu da kurakurai Ismail yarwi huna an Musa ibn Uqba kaga Ismail anan yayi riwaya daga Musa dan Uqba ne al-mutawaffa sanata 41 ba'da al-mi'atil ula lil hijra wa Musa madniyun thiqatun faqih Musa dan Uqba mutumin kasar Madina ne madniyun haifafan madina ne mutumin madina kuma thiqatun ne amintacce ne faqihun imamun fil maghazi limami ne a cikin sanin tarihin yaƙe yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa dha'ifa hadithu bi sababi zalika wannan hadisin ana rawanta shi saboda kasancewar riwayar Ismail dan Ayyashi ne daga wani mutum wanda ba dan kasar Madina ba dan kasar ainihin ah, Sham ba misali na biyu wa Jarir ibn Hazim al-Basri المتوفى سنة سبعين بعد المائة الأولى للهجرة ثقة تغير قبل موته بسنة أمنتشيني أما يارك تيكا فنشيكرا قراد رسولسا لكن أولاده حجبوه فلم يسمع منه في اختلاقه شيء lokacin da ya samu ruɗewa ta 'ya'yan shi suka hana shi a ganawa da mutane suka tsare shi dan haka babu wanda ya ji karatu a shi bayan da ya rude illa annahu kana yudha'afu fi hadithi yan qatada amma shi ana raunata hadisan shi daga qatada qala ahmad kana yuhaddisu bi tawhumi ashiya an qatada yusniduha bawaqida yana cikamun kurakurai game da wasu abubuwa da yake dangata da qatada yana samun ainihin kuskure a ciki wa qala aidan har ila imam ahmad yake cewa ka anna hadithahu an qatada rairu hadithin nas kamar ka ce dai hadisan shi da qatada daga qatada ba irin hadisan sauran mutane ne ɗaliban qatada ba yusnidu ashiya'a wa a ashiya'a wasu yana kawo su musnadai wasu kuma yana dakatar da su wa kad ankara alaihi imamu ahmadu wa yahya ibn ma'in wa ghayruhuma min a'imman al-a'immati ahadith mutaaddida yarwiha an qatadata an anas an nabi sallallahu alaihi wasallam wa zakaru ay anna anna ba'daha marasila asnadaha anna ba'daha marasilu asnadaha yace al-Imam Ahmad da Yahya dan Ma'inu da wasu malamai sun masa inkarin wasu hadisai waɗanda ya ruwaito daga Qatada daga Anas aka ce hadisai ne mursalai amma shi yana cika musu isnadus fa min zalika fa min hadhihi al-ahadith hadithu hadithu an Qatada an Anas anna rajulan jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad tawadda'a wa taraka ala qadamayhi mawdi'a adh-dhafar hadisin da aka ce wani mutum daga Anas wani mutum ya zo yayi alola sai ya bar a jikin kafar shi wani waje kaman iya girman farci mawdi'in gufar iya girman farci fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah ya ce da shi irje fa mudu aka. ka koma ka je ka gyara alolarka wannan hadisi jama'a ya inganta al-imamu muslim ya fitar da riwayar sa daga Umar dan Khattab Allah ya kara masa da asalin matanin kissa ba ta da matsala amma wannan riwaya cewa daga Anas dan Malik ta hanyar katada riwaya wannan malami ne suna ainihin wato Jarir dan Hazimin idan ake magana akai قال hada داود هذا الحديث ليس بمعروف عن جرير بن حازم ولم يروه أي عن جرير إلا ابن وهب wannan hadisi ba a san shi a makarantar jarir dan hazimin ba babu komai rashi daga jarir sai ainihin Abdullahi dan Wahab za ka ba a karban wannan ainihin riwaya insha Allah kamar yadda muka sha faɗa jama'a waɗannan sunaye da ake ta ambata na waɗannan malamai kar ka ji su kawai ka shiru sai ka je ka bi sawu ka ga suwaye su wani hali suke ciki ina aka kwana ina aka tashi game da matsalarsu na al'ibar fi khabari man ghabar الإمام أبو عبد الله محمد بن عثمان بن قاميات الذهبي شيخ المؤرخين يتي سنة تسع وأربعين ومئة من يقول؟ ها؟ هو خمسين أمر وفيها غزا الناس بلاد الروم وعليهم العباس بن محمد فمات في الغزاة أكثر أكبر أمرائه محمد بن الأشعث الذي كان ولي إمرة الإسلام أولا شكرا ني أكدي أكيب ƙasashen كثاشا روماوا كثاشا تركيا دمك من تنسكنا wuraren da suka shafi ƙasashen ainihin wato Rasha na yanzu aka kai musu farmaki karkashin jagorancin Abbasu dan Muhammad sai aka samu rasuwar ɗaya daga cikin manyan kwamandojinsa mai suna Muhammad ibn ashad wanda da can wato gwamna ne a ƙasar Misra وفيها توفي زكريا ابن أبي زائدة الحمداني القاضي والد يحيى بابن يحيى أن زكريا baban Yahya dan Zakariya shine Zakariya dan Abu Khalid Zaida kenan a wannan shekara wa fiha Kahmasu akwai Kahmasu ɗan gidan Hasan rawa an Abi jama'a yana da riwaya daga Abu Tufaili da kuma wasu malamai wa fi hal musanna ibn Sabbah al-Yamani bi Makka rawa an Mujahid wa Amr ibn Shu'aib wa Ta'ifa wa kana min a'badin nas ya daga cikin <clears throat> mutane suka fi kowa zafin bauta Allah tsananin bauta wa fi hadisihi ba'd amma hadisansa masu rauni jama'a kun ji wannan sai ce sanata 50 wa 100 shekara ta ɗari da hamsin bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa fiha fiha a wannan shekara kharajat ahlu khurasan ala al-mansur sai mutanen kasar kurasana. magoya bayan Abu Ja'far al-Mansur mun ji a baya Abu Ja'far ya kashe sorry Abu Muslim al ko magoya bayan Abu Muslim al-Khurasani mun ji a baya an kashe shi ashe sanan sa ta shiri ba su yadda ba sai kawai suka bullo da tawaye sai dai wannan shekara ta 150 ma'al amiri ustazu sisi tare da wani shugaba mai suna ustazu sisi sunan shi yes ustaz asali ustaz ma'anar shi anan kama a ce wato lieutenant ko commander domin lafazin ustaz jama'a asalin shi ba larabci bane lafazi ne na farisawa da suka shigo cikin larabci sai suka shigo da shi suna amfani da shi suna ainihin ishara zuwa ga abinda suke suka sani a yaran su shine kamar a ce teacher ko master ko professor ko leader ko trainer wato dai wanda yake jagora a wata sana'a kuma yana koya wasu sawon training ne na abin nan intellectual training ko kuma abin nan wato skill ne na aikin hannu sai a dinga ce mishi ustaz to sai kalmar ta bi larabci ta yada ko ina sai ka zance ustazu kaza ustazu sibawai alkhalil ustazu sibawai wato malamin da yayi graduate sibawai ke a wannan zamanin ko sai ta shiga saha ta ainihin wato boko haka ce ustaz ana nufin professor ustazu kursi haka ake cewa ustazu kursi professorial chair ko kuma ustazu doktor professorship su kuma a cikin gari da mutane mutanen mananan kasa Hausa Hausawa nufawa mu ɗan ma habba wa dabba shi wanda yake da ɗan gemu haka da ruwan malanta ko ruwan ruwan shi ko ni ma na yi amfani da kalmar suke da sai a ce ustazu Hata zama ma kalmar aibatawa ko kuma wani alami ko za a ce ustazai ustaz ai saurayin ta wani ustazi kuma yake nufi ya dan yi hadda haka <laughs> yana dan yawo da azuwa kinsa ana ganin shi a shi ke shikenan mu in wata mu dinga cewa junan mu ustazai wannan bai da kariya a akwai abun da yake cewa linguistic development a tasawur al-lughawi zahira ce ijtimaiya la sabila ila inkari shine duk inda mutane kalmomi da ake amfani da su kamar yadda mutane suke suke canzawa ai yadda kake din nan yanzu ba ka kake shekara goma ba spiritually intellectually har a girman jikinka da hankalinka da tunaninka da iliminka da yadda kake kallon rayuwa shekara goma ba aka take ba yanzu kuma in kana shekara goma dole ta canza ba yadda ka iya to haka kalmomi yau da gobe ma'anarsa suna canzawa wasu suna mutuwa ana haifan wasu wanda suke nan wasu suna tsufa wasu suna girma wasu ma'ana suna faɗi wasu ma'ana suna raguwa wasu ma'ana suna na canzawa to daga ciki shine ire-iren waɗannan abubuwan babu yadda zaka yi inkarin su galibin suna farawa ne a matsayin kuskure amma daga baya in aka wayi gari a tsabaqatul istiqratiyya shugabanni ko ƴan siyasa ko malamai ko ta zama sha'i'a to dole sai a dawo shi a karbe bai da ka iya dole za a dawo a karbe ta har a cikin larabci akwai waɗannan tsewa a cikin turanci akwai da ka grammar was never perfect a ce wai ga wani zamani da za a ce ka'idojin wani yare sun zama cikakku inta babu kullum akwai alkhawf alal lugha cewa za a fata akwai kuma wanda suke sun mai da kansu custodian na wannan tsoron suna jin ishmizal galibin su iyaye da kakanni da kuma malaman nahau grammarians suna da wannan tsoron cewa al jadid annashi'un almutaallimun za su bata harshe. saboda suna faɗan abin da ba haka yake yanzu tun biyar shekara takwas baya akwai tsafin da aka wuce akan yaren ingilishi suna ta tsoratar da mutane cewa za fa bata ingilishi ko ba a gushe ba ana bata shi da wannan fahimtar tasu haka anan kusa haka a baya haka har yanzu kakanninmu da iyayenmu duk wani yare da kake magana da shi idan kai mu da sai a ce ba a faɗa haka an babbanta abin da kake so ka ce amma za a ce maka ba a cewa haka saboda za a nemi a kawo saye a saye kalma za ka ce wane ya mutu a ce ba a cewa mutuwa kuma mutuwa yayi a ce sai ka ce yaro su ko kwanan shi ya kare ko tabbatawa ya sai ya zan babu ko kaga wannan saye ne akwai wanda za a gan shi a matsayin batsa ba a faɗan kalma kaza ba a faɗan kalma kaza ba a faɗan kalma kaza saboda ba ci, kuma ko da an fahimci zancen ko kuma da za a gaishe a matsayin kalma ce ba kuwa ko kalma ce kare ni ko kalma ce daga wani yare yanzu wani ba za ka ce mishi okay ba a inda ya kamata ka ce mishi na'am ko eh. i ka ce mishi okay kalma turanci zai ga kawo mishi rashin kunya da haka ba za ka faɗa ba amma kuma ta shiga cikin hausa bai da aka iya haka a cikin ingilishi akwai kalmomi da dama waɗanda da kurakure ne Anomalki, dan ya tuna anomal dan ya tuna kalmar ainihin adventure dan ya tuna kalmar advocate wannan lauya da ake ma advocate wannan kalmomin kaje karanta kamar littafin dictionary na wannan me yake da suna Noah Webster Webster wannan dictionary da zaka ga san da yi dictionary mai, irin yadda aka dinga tsine mishi albarka a ƙasa America cewa ya ɓata ingilishi amma kuma yanzu shine mu'tamad game da tsirin game da ma'anoni game da tarihin kalmomi bayan shekara 200 amma an yi rubuce rubuce an mushe kusa na akan internet inda inda kana da itina akan lexicography eh, eh, abin nan in ifa ita kanta kalma ma'ajib da muke cewa mu'jam ma'ajib ita kanta ne ta tsalar kiyas domin duk kalma alawazan eh, muhkam mu'jam alawazan muf'al to a kiyasi ka karanta inda siboyi ya kawo a cikin alkitab jam'in ta zai zama muf'alat kamar da muhkamun muhkamatu mun gani haka murghamun murghamatu to haka mu'jamun mu'jamatun shine kiyasi amma kuma ma'ajin shine shahararre daga suke cewa al-mashhurul khata khairun min as-sahihil mun'azab kalma mashhuriya kuskure da aka saba jinta ta fi alheri wajen bada dilala fiye da kalma mai lafiyayyen ma'ana ma da ba saba jinta yanzu a turanci akwai wani turanci da muke shi kusan dukan kuskure ne a turancin gaskiya da gaskiya a Queen's English shine amfani da past da passive voice sai a saka ainihin fi'ilin ya zama past participle they have settled eh, kamar misali a ce abin nan zai go da future past future continuous tense eh, eh, it is going to be arranged it is going to be arranged wannan arranged din da aka ce ƙarin e ded din nan ko kuskure ne a turancin ingila amma kuma kowa ka yi ha a ingila ita kanta queen ne take a matsayin statutory custodian na queen's english in aka zo ana analysis din yaranta a discussion magana ta yi take da ce ba kurakure ta saba wa turancin da ita kanta inda kana karanta abubuwan da suke rubuta a yanzu haka inda sauran ingila ta yi jawabi da ingilishi ko akwai masana harshe wanda ake ce musu eh, abin nan analyst suna da wani turi na deconstruction za su yaga yaga da magana sana sake haɗa ta irin da ake magana yan siyasa a gidan rediyo din suka sun ce ka ba ta faɗa ba da gidan kuma an ce ita ce custodian royal custodian na turanci turancin da ake America yanzu da ba ko kun san ya na Ingila kama da asalin English ba shi ne sabo ba saboda tura wanda suka yi kaura daga Ingila suka tafi America sun ci gaba da English su kuma a can anglo-saxons wanda suka saura a ingila din nasu kuma ita canzawa ita canzawa ita canzawa ma'ana wannan r r da ake faɗa ma akwai ta english after da za ka ji a turawan america da yan da yan eh, pakistan ko india mu da muke ta yanzu after ba ma faɗan r din to nasu ya fi asali mun ba abu asali amma kuma duka daidai ne to shi da sai aka samu wasu kutla wani group na masana harshe su kuma su ne grammarian wannan can grammarian ko nuhat masu cewa kaza kuskure ne kaza kuskure ne kai mu mudafun rafa kai mu maf'ul bihi na suba ba dai ba nan ba ya kamata ya to waɗannan grammarian kenan nuhat su suna aiki da kiyasi dan za ka ga saboda zafin kai har Qur'ani sai ya bai dai ba musamman nuhatu basara bare kuwa akwai abu da dama a cikin Qur'ani suna ya shawadi to sai aka samu wato lugawiyun sune linguist su waɗancan su mi'yariyun masu dokoki su kuma waɗannan wasfiyun ne masu siffanta abinda harshe ya kasance cewa harshe kaza a lokaci kaza a gari kaza in an ce kaza ga abin da ake yi su ba ka cewa kaza kuskure ne ko kaza daidai ne in ya tabbata mutanen garin masu yaran suna faɗa kuma ba sa jin shi a matsayin kuskure ko daidai ne alal misali yanzu a Hausa malamin nahawun Hausa in ka ce mata na. ta fasa mini tayan kekena, na to da mata na da kekena na duka goshi kusure zai soke ma amma lingu sai ce sai bincika ne su waye hausawa masu faɗin wannan akwai su e zage zage ko e to daidai ne ba wani kusure a ciki ko mun gane to shine irin abin da ya faru da kalmar ustaz zaka ba kuskure ne ce ba usare usare ba sai dai kawai an wayi gari mu ta ga ki wani sabon ma'ana to wannan wani mataki ne na development a cikin ma'ani kalmar dan kalmomi da dama da zaka ji malamai mutane suna amfani da su zaka kuma cikin dictionary ba su da ma'ana dictionary saboda dictionary yana faɗan tarihin abin da da aka yi amfani da shi ne kai kuma yanzu da ka mallaki kalma a matsayin tarwa lugawiyya ka vocabulary ka kana da yanci ka saba da kake su kamar kudi ne ka mallake su babu wanda zai sirra samu ka shi an kada shi gida dole sai iri ka ba zaka iya canza salon irin gidan da ake yi a lokacin kai wanda ba ma da ma sunan shi gida ba wanda zai ce sunan shi makabarta ba ka bane za kalmomi suke mallaka ce ga masu zance mallaki ne ga masu zance in ka kawo ta da sabuwar ma'ana za a ji daban amma bayan tsawon lokaci za a wayi gari an saba da ita shikenan sai a bata sai a sai a karba finalize a matsayin verb finalize a matsayin verb da ana kallon shi a matsayin wani turanci yan kauye yanzu misali cewa da ake two days ne ba broken ne ba makasa america yanzu ana yin shi wani turanci su dai ne ba su kwana biyu ba ma da ba rukin sai akwai irin wannan su suna nan waɗannan da yawa waɗanda suke da itina da akan nazariya harsuna za su iya sanin waɗannan amma wani zai ji shauna abu ne baran bakwai muna magana ne akan lafazin ustaz farko tukunna kalma ce da ba asalin larabci ba asali ta daga yaren farisa a farisa kuma tana nufin wani masani mai koyar da wani abu to ta zo larabci ta ci gaba daukan wannan ma'ana sai aka faɗa mata ma'ana zuwa malanta a wannan zamanin kuma sai aka ɗauki ma'ana training amma training intellectual training da ake a university musamman training wanda yake mai zurfi dirasa mu'ammaka ko post graduate ko makamanta haka sai a ce ustaz wanda yake kwararre akan wannan abu sai a ce sunan shi ustaz ustaz doctor ko ustaz mutakhassis ko ustaz mushari gwargwadon dai irin yadda ake amfani da ainihin wato wannan lafaza mu kuma a namu sai aka bata ma'ana da to abin da zai sa ya zama abin aibi saboda a yadda ake rayuwa akwai kalmomi na aibatawa misali zaka ga a a Najeriya ta misali tsakanin kabilu ko ne suna da kalmar da suke kiran junan su dan aibatawa duk da ya zama dole sunan da yake a wannan kabila idan idan ya mure ce maka aboki aibatawa yake ne kuma aibatawa ne amma direction sai ne na my friend aboki ko sai kuma da ka gani shi ka ce mishi arni ko eh, eh, irin da ake a 'yan baki ko ko mutanen barna su ce kirdi kirdi fulani su ce haɗi duk waɗannan wasu kalmomi ne da muke jifan junan mu da su bai rabe ya ce ba haushe gambari ba haushe ya ce bai rabe eh, jikan ududuwa duk irin waɗannan kalmomi ne dama asalin su aibatawa ne amma a cikin wato contemporary linguistic abin nan proficiency dole suna ba da ma'anar da ake bukatar da saboda ma'anar ce kuma masu magana da abin suna fahimtar ma'anar to haka lafazin ustaz ka ce maka ustaz in kaga baka so kana iya kai masifa ko ka ce baka so amma dai tabbas in ka yi wannan gemunan namu da irin wannan gagun wanda nan sai ustaz ne kuma muna cewa jinin mu ustaz ko yawa da ya haddaka da dan abun nan ɗinka ko kuma ka dan fara shiga cikin rikicin malamai da da ilimi <laughs> kaza akwai ta magana da malamai waye ibnu ibnu taymiya ne yake cewa ilimi da kuɗi da sarauta suna da wani abin nan suna da wani zazzabi suna da wani mataki da suke in suka fara san za su shige ka sai sun yace yace za ka samu wani ɗan ya kun rudani da kake samu kana farkon samun kuɗi ko ka kasa mane da tsinsu ko rudanin farkon samun mukami za ku akwai rudanin ma farkon samun ilimi sai kaga ka ka fara tunanin ba wanda ya san wannan abin shi kai ka fara wani danyen kai da wani zafi zafi to irin wannan yanayin din kan ka shige shi ka zama ka zai ba ka bari?" Allah ya samu Allah ya samu dace ku koma cikin karatu mun koma gushi ne sai a hankali a sai ma ne ce hatta jama'a lahu fi ma qila 300000 alf muqatilin Ah, min bayni farisin wa rajulin har sai da ya hada sojoji mutum dubu ɗari uku mahaya da na kafa wasa'iruhum min ahli hara wa sijistan da kuma wanda suke ainihin wato ah, sa'iruhum mafi yawan su mutanen ƙasar harani ah, da kuma sijistana wasaula ala ala akthar khurasana ya ci ƙasar khurasana mafi yawanta wa azmal khatab bala'in yayi girma فنهد بحربه أخصم المرورودي aka aika wannan malami wannan mutumi shi je ya yake su fa qutila al-ukhsum ukhsum a kashe shi wasubiha askaru suka halasta wa kan sojojin shi suka yi ta kashe sojojin shi fatara hazim ibn khuzaima fi jayshin azim bil marra hazim dan khuzaima ya tafi da sojojin da suka kai girma girma ka faɗa su ɗaya kawai wanda za a ce da'ifun bil marra faltaqal jama'ani sojojin guda biyu suka haɗu wa sabar al ne kuma suka dau suka jure wa qutila khalqul kathir kashe halittu da yawa a hatta ila innahu qutila fi hadhihi al-waqa'a 70000 an ce mutum 70 aka shi wan hazama ustazu sisi malam sisi ya ainihin samu bin nan faduwa fi daifatin ila jabalin shi da wasu mutane suka gudu kan dutse wa kana hadhihi al-waqa'a fi sanati al-atiya suqna hatta karada da gafata wa zahiri ce wannan fadan a shekara mai zuwa kai shi ba ba ba hamsin ba daya na kawo shi ne kawai haka nan kawai istitara da kawai na take layi ne na kawo shi kamar abin da muka yanzu ko muka muka fara magana akan historical linguistics da dawani ne ko to shine za a ji shi mai ana asalin yakin ya faru ne shekara daya amma ya kawo shi a nan, ya take layi shine istitara kamar yadda yake faruwa ga mutane da dama ana cikin wani taɗi ganin ba da misali ko wata zance ko kawai sai a koma wani sai a manta da wancan har ma sai a ce magana mai muke yi ma <laughs> thumma amara hazimu bil asra wa duribat anaquhum kullu gaba ɗaya waɗanda aka kama matsayin prisoners yaki komandan nan hazimu dan khuzaima yasa gaba ɗaya kashe su gaba ɗayan su wato ya musu kuma kana nabiyin an yakun lahu asra kiran ku hatta yusira fil ard ya kashe su gaba ɗaya wa kanu 14000 ya jama'a bayan za ka fara kitab kowa ya kwanta da hankalin shi hmm. thumma hasara ustadu sisi mudda sannan kuma suka yi mishi siege suka kewaye shi wancan ustadu sisi din tsawon lokaci thumma nazara ala hukumi sai da saranda ya sauko daga kan dutsen wa quyida huwa wa auladu shi da yayin shi gaba da aka daure su wa utlika ashabu aka saki sauran wa kanu 30000 mutum 30000 shi kuma aka kai shi ga gidan yara aka ja kullum وفيها توفي إمام الحجاز أبو الوليد عبد الملك بن عبد العزيز بن دريد الرومي ثم المكي مولى بني أمية عن أكثر من تسعين سنة أخذ عن عطاء وطبقته وهو أول من صنف الكتب بالحجاز كما أن سعيد بن أبي عروبة أول من صنف بالعراق الله أكبر wannan shekara jama'a 155 150 daidai an rasa wasu manyan malaman musulunci guda biyu na farkon su shine wannan mutum mai suna baban walidu abdul malik dan abdul aziz wanda aka sai da suna ibnu zurayd babu wanda zai karanta hadisi ko da shafi ɗaya ne ce da sai ibnu zurayd ko shafi ɗaya karanta a cikin dafan hadisi daga ibnu zurayd Allah ya kara mushi rahama asalin shi baru ne iyayen shi da kakannin shi bayi ne aka kawo su a ainihin bayi ne na banu umayya Sun al-makki sannan shi haihuwar makka ne maula bani umayyah saboda iyayen shi fararrun bayi in mutuna a baya daga cikin ɗaya daga cikin wanda aka tambaya su wane ne malamai a gari gari gari ko aka lissafa shi a matsayin babban malamin kasar makka kuma shi ma ba balarabe ba an akthar min tisina sana ya rasu shekara shi fiye da 90 akhadha an afa'il wa tabaqati ya koyi karatu daga Asa'u da kuma tsararrakin atsa'u abun mamaki kuma wannan mutumin jama'a kamar yadda zamu zo mu ji ya koyi karatu ne bayan ya girma ya fara karatu yana yaro huwa awwalu man sannafa al-kutuba bil hijaz ibnu jurayj shi ya fara rubuta littafai a kasan hijaz kama anna sa'id ibn abi aruba awwalu man sannafa bil iraq kamar yadda malam sa'id dan abu aruba shi ya fara rubuta littafan hadisi a iraki qala ahmad kana ibnu jurayj min awqiyati al-ilm ibnu jurayj yana daga cikin buhunan ilimi amma ko mudallisi ne mu rike wannan yana tafilisi sosai sosai qultu walam walam yu'lam walam yatlubu ilma illa fil kuhula kaji bai koyi karatu ba sai da ya kai shekara 40 a duniya walau sami'a fi unfuwani shababi la hamala an ghairi wahid min as-sahaba da ya koyi karatu tun yana yaro da ya riski sahabbai saboda shekara da aka haife shi shekara ta 80 bayan hijira sahabbai akwai da suke a duniya lokacin da yawa fiye da 30 to amma lokacin ba ruwan shi me yake yi qala fa innahu qala saboda ya ce kuntu atba'ul ash'ara wal arabiyyata wal alfaba yana koyon larabci ne kawai da waƙe-waƙe da dangantakar larabawa ba ruwan shi da hadisi a farkon lokaci hatta kila sai da aka ce masa laula jibta ata'an falazimtuhu 18 abu aka ce da ka kuma gun ata'u dan abira ba ka koyi karatu da muka amfani ka kyale wannan shirma sai kuma gun ata'u ya zama da shekara 18 sai koyi karatu mai dimbin yawa Allah ya gafarta musu eh Abdurrazzaq Sanani yake cewa ma ra'aitu ahadan ahsana salatan min ibn Durayd ban taba ganin mutumin da ya kai ibn Durayd kan sallah ba yace fa wallahi idza ra'aita alimta annahu kana yakhsha Allah yace garan idan Allah kaga sallar shi kafin ya tsoron Allah baka shiga zuciyar shi ba maza ga ya tsoron Allah saboda tsabar ragin sallah da gaskiya abin da aka fara tare shi jama'a wannan mutumin ya auri mata daya biyu goma mata sittin wanda ya taɓa zaman aure da su sannan yana da fatawa akan halassun mutu'a kuma yana yi kuma ya yi mutu'a da mata sama da tasa'in sai dai waye gari yana shan biyagra yana shan tsini don ya samu ƙarfin saduwa da mata Allah ya gafarta mishi shi da ya mutuwa sai ya samu takarda ya rubuta ma ƴaƴan shi sunayen duka matan nan da ya taba aura shi dan kan wani ya auri matan uban shi a cikin shi wance ɗarwa ne ɗarwa ne mutum ya gari kaza wance ma ɗarwa ne ɗanwa ne ɗanwa ne mutum ya gari kaza ƴan kabila kaza ƴan dangi kaza ce duk waɗannan matan na taba auren su ka ku je ku aure, wala tanki huma ka aba ukum minan nisa'i ko lamma karkara duk zahabi ya bada wannan labarin a cikin a cikin littafin sirru alamin duba shi za jama'a ba zan gushe wannan na nasiha da yan uwa da bai cewa dole sai mun karanta karatukan saboda abubuwa da dama ko za je daina jin mamaki da tsoro da tashin hankali in suna faruwa li annal ayyamu zuwa. maimaiti ne kawai ake a rayuwa babu wani abu sabo ko mun gani to in ba a taba ji bane da zaran ya faru ko sai hankali tashi a rasa ma ya za a iya interpretin abu amma duk wani abu da ke faruwa a zai wannan na lamunce maka ya faruwa a rayuwar magabata duk wani irin mutum kuma da kake gani mai saukin sha'ani murɗaɗɗe mai haƙuri mai fushi mai ilimi jahili mai umadaci talaka azzalumin sarki mai adalci dan siyasa mai surutu dan siyasa mai almundahana duka an taɓa irin shi. babu wanda za a ce wai shi ba taɓa irin shi he so unique a ce bai da wai kama da kowa a yana wannan rayuwa kuma jama'a a masallaci yake kwana biyo matan shi din shekara 20 da yana karanta a masallaci yake kwana eh a'a ya rika da zai da su ya gaba ta masallaci yake kwana anan yaje karanta washi ranar dare kuma yake bace shi matan suna da hakuri ba irin matan mu bane ina kamar shirin eh shirin a ba shi ne a wancan zureji zureji ba na zamanin bani isra'il karka kallaka mana karatu ma sannan kuma yana yawan yin azumi aka ce yakan yakan yi azumi a wata sai sha ruwa kawai kwanaki uku hudu biyar duka sauran sai ya azumi biyo mata shi nan ba kuma da ka bai ko idan kana da mata da yawa ba za ka dinga bauta Allah ba ko dan kana da kana da karatu da yawa shikenan sai ka tsaya kawai kai shikenan sai dai ka kyala mutane da bauta kai kai sarkin karatu Allah shi kyau yanda ya boko suke yin mali ya ci gaba da cewa ah, qala ibn al-madini lam yakun fil ardi a'lama bi ata'in ibn abi rabah min ibn durayj a duniya gaba daya ba wanda ya san karatun ata'u dan rabah dan abi rabah eh, irin ibn durayj dan ko da aka ce mishi idan ka mutuwa zaka bin mana yace hadal fata in asha na ba muku wannan yaron in ya rayu a lokacin ba yaro bane amma tun da ya girme shi dole yaro ne ko qala abdur razzaq ma ra'aytu ahadan ahsana salatan min ibn zurayd wannan ne magana da muka fara din ko wa qala khalid ibn ah, nazzar al-ili rahaltu bi kutub ibn zurayd sanata 5 wa 100 bi alqahu ko wajadtuhu qad mata rahimahullah shi na samu hadisan ibn zurayd zurayd na kwafe zan daina saurari riwaya da gare shi ina zuwa kawai sanatar yamu Da al-ili daga baitul maqdis kenan iliya sai sai na tare ya mutu Allah kaga wannan shine ya zama ya ki bai wannan malami ba malami na biyu daga cikin malaman da suka mutu manyan malaman musulunci a wannan zamanin shine al-Imam Abu Hanifa gashi malam yace wa fi rajab tufiya faqihul iraqi al-Imam Abu Hanifa an-Nu'man ibn Thabit al-Kufi مولى بني تيم الله بن ثعلبة ومولده سنة ثمانين رأى أنسا وروى عن أبا ابن رب أبي رباه وطبقته وتفقه على حماد بن أبي سليمان وكان من أذكياء من أذكياء بني آدم جمع الفقه والعبادة والورع والسخاء وكان يقبل جوائز لا يقبل جوائز الدولة بل بل ne wannan ku gyara yunfiqu wa yuqsiru min kasabi lahu daru kabiratu li amali al-khaz wa indahu sunna'un wa ujrahu malami ne philanthropist ne entrepreneur ne kuma dan siyasa dan adawa sai da ake fara da yaren zamani ko Allah gafarta mishi jama'a kar mu kafin mu je da isa wanda je yake so ya san Abu Hanifa ba zai taba wadatuwa daga karanta littafin ainihin Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi ba tarihu Baghdad dole sai ka je ka karanta shafi 180 da wajen ne tarihin sa sai ka je ka karanta shi sai ka ka kuma ka karanta littafin ainihin al-allamatul muallim at-tankir bima fi ta'lil al-kawthar min al ka dawo ka sake karanta tarjuma ita ma mushaba a cikin sirr alamin Lubara. to ka karanta iya waɗannan zaka iya samu abinda zaka iya cewa eh lalle bida'atuka lam ta'ud muzdah ka sake komawa kuma cikin littafin ainihin a wafiyatul a'yan na ibnu khillikan shi ma ya mushi tarjuma mushaba dan ka san waye abu hanifa karamominsa da gingimin da ya shiga na siyasa da tattali da ainihin fada da suka yi da shi da malamai da waɗanda suka yi da gingimu da shi da duk abin da ya shafi rayuwarsa ka ji maganganu da abubuwa waɗanda suke ba kaɗan ba za ku fashi ɗimbin ilimi a nan zahabi ya yi mana wani samari ne ba ƙanƙani ba jama ya ce sai rajab a watan rajab tufiya faƙi ul iraki babban malamin fiqh na ƙasar iraki ya rasu wane ne al-imamu abu hanifa malam abu hanifata an-nu'man malam nu'man ibnu sabit dan gidan sabit al-kufi mutumin kasar kufa maula bani taymillahi ibnu sa'laba bararran bawa ne shi ma gabanu banu ibnu sa'laba dan iyayen shi da kakannin shi bararran bayi shi ma ba ba ba bane ko quraishi asalin su yan kasar afghanistan garin kabul shine garin da aka kamo kakan shi a matsayin bawa da aka ji jihadi wanda garin Kabul yanzu shine babban birnin kasar Afghanistan mauliduhu sanata 80 an haifi al-Imam Abu Hanifa shekara 80 da hijira shekara da aka tusa da Ibn Jarir kuma shekara da suka rasu ra'a Anas ya ga Anas dan Malik yana dan karamin yaro Anas kuma na da tijo warawa an Ata ibn Abi Rabahin wa tabaqati al-Imam Abu Hanifa yana da riwaya daga Ata dan Abi Rabahin da kuma ainihin wato waɗanda suke sa'o'insa wa tafaqqa ala hammad ibn abi sulaimana ya koyi fiqhu abun hammad dan abu sulaimana wanda shine asalin jaddu a immati ar-ra'isi shine shine wato farfesan su ustazu a immati ar-ra'i hammad dan abu sulaimana abu hanifa ya shekara 15 yana karatu a gurinsa abu hanifa bai karatu ba sai da hammad ya rasu dama shi ke zama a majalisin idan hammad baya saboda kaunar da ke tsakanin su ya sa wadan shi suna Hammad ya mishi ne suna Hammad dan Abu Halifa wato namesake ne na malam Hammad dan Abi Sulaiman babban malami na kasar mun karanta shi a bayan kun tuna ko wa kana min azkiya ibnu adam al-imam Abu Hanifa na daga cikin mutane masu basira a cikin mutanen duniya genus Allah ya mishi basira da baiwa da kwakwalwa da zurfin tunani in kana karanta masayin shi masha Allah zaka ga ajai a cikin ainihin wato kaifin basirarsa da hangen nesarsa da iya da abin da suke cewa al-fiqhul istiraj su suka fara wannan wanda za su ce yanzu idan kaza yayi kaza to me zai biyo baya Abu Hanifa suna da hiyar dabaru na samun mutane mafuta in ka shiga cikin kunci a cikin shara. Abu Hanifa tun a wancan zamanin yana da fatawa akan hukuncin daukan ainihin harama in za a tafi aikin haji idan ba ta kasa ake ba inda za a tafi aiki hajji cikin iska ya za a ɗauki haram ya da fatawa kan nan abu hanifa yana da fatawa akan ainihin wasu idan da zai yi a samu wata mace tana da ɗa a cikinta hukuncin kisa ya kama ta ma'ana idan za a kashe wani wanda su biyun jikinsu ke haɗe ɗaya ya yi laifin kisa ɗaya bai yi laifin kisa ba ya za a yi ya da fatawa kan wani fatoyi suna nan sama bil ashara irin waɗannan kakarta matsayin na abin nan Abu Hanifa su ai su ake ce ma su ne kuma malamai su suke su kan shafi malaman hadisi musamman saboda su kuma ihtifazi da hadisi da kuma tsayawa inda hadisi ya tsaya sannan ma Abu Hanifa yana da kurakurai wanda suka faru sakamakon karancin ainihin wato gamuwar malaman da wasu hadisai da kuma wasu hadisan da suka musu ta'awi kamar hadisin ish'ari ga dabba a hadaya su Abu Hanifa suka ce musulani Allah ya gafarta musu kaman ainihin wato a hadisai da suke magana akan isaki cewa idan mutum ya fasa kan wani shi ma shin za a fasa kan shi ne Abu Hanifa ya ce wannan ba musulaci ba za a fasa kan mutum dan za a mai haƙƙi sai dai a kashe shi kawai ba za a fasa kan shi musulani wani akwai hadisi akwai hadisai da suka musu tawili kaman hadisan idza albayyan bil khiyar malai ta faraka suna nan da yawa jama'a wasu sun musu radiyo sun goyi bayan su to daga baya ne aka samu yan takibi a mazhabin Abu Hanifa suka biyo bayan shi suna ta'assubanci daga cikin mashahurai jama'a akan waɗannan ta'assubanci akwai Ibn Turkumani ne littafin al-jarh al-jawhar an-naqi fi radd ala al-bayhaqi wanda yayi masunan al-bayhaqi tatabbu'at ne yake yana cin gyara siddige Imam Bayhaqi a cikin sunan ɗinsa akwai al-imam sahibu sharh al-bukhari badruddin al malami ne iyakan malami ayyuma alimi amma abin nan san kai da mazhabanci ya rufe mishi Allah ya gafarta mishi sai ta kai ma yana kokarin inganta hadisin ƙarya don gumai mazhabinsa hadisin cewa Abu Hanifa siraju hadhihi al-umma lafazin bazan tuno shi gando ko za a yi wani mutum a cikin al'ummata sunan shi Abu ah, Luqman ibn Sabit shine fitilar wannan al'umma sai kuma na biye da su shine ibnu hajarin al mai ainihin fatawa din nan al-haythami yawa al shi ma muta'assib ne khalis kamar abun abu hanifa sai kuma majnun abi hanifa shine khatimatu eh kausari kenan da shi da jama'arsa wannan kam hadith bila haraj dan sai da zama kamar wani mutsatse akan ainihin abu hanifa Allah ya gafarta musu ga su waɗannan su suka tsara ma mazhabin Abu Hanifa bakin jini a idan malamai jama'a da haka zaka ga Ibn Hazm in ya zo shi kuma da irin nashi harshen shi ma babu sauki da sauran irin su ainihin malaman Malikiya da musamman Shafi'awa shine asalin abokan rigimar su dan sai tawaye gari ma suna kafar da junansu amma suna ganin ba sa auren ƴaƴan junansu yanda ka san izalar kaza izalar kaza ko ahlus sunna amma kuma ana cikin a ƙarƙashin haka wani bai ba da fatawa ce babu laifi ainihin bashafi'i yana iya auren baharafiya kiyasi akan ba kirista ko ba yahudiya amma amma ita amma shi harafe to ba za a bashi bashafi'iya ba kiyasi akan magunan jike na kuma ko suka dinga kera hadisi suna aibata junansu jama'a maganganu ne sanan da yawa Abu Hanifa yana da karamomi jama'a yana da ilmomi yana da bautar Allah yana da kirki za mu gashi kamar yadda ya faɗa yana da yawan sallah da yawan ainihin wato abin nan bautar Allah da kuma faɗan abin da gaskiya ne baya la ya fa ba ba ni ba ba shi da sassauci akan ra'ayi shi da suke faɗa da sarakuna sa Abu Ja'far mansur wanda zaka buka jima ana tuhumar Abu Ja'far shi ya kashe shi cewa guba aka bashi ya sha ya mutu wannan kuma kaga sai a lahira wallahu alam amma dai magana ce ta a cikin tarihi zahabi ya kawo ta ko bai inkarin ta ba haka nan sauran wanda suke tarihin sa ba su inkarin ta ba bai munasaba ni ma nan dan tafiki na taba yin wa'azi akan tarihin Abu Hanifa wata lacca ina jin malam kuna da ita ko da wani taba yin wata lacca akan tarihin Abu Hanifa haka eh, da aka sa da nayi ba dai wata ta zo a gani ba ce wani dan ne kafa kaman haka kawai na dan bubbuga akwai littattafai da dama da aka yi akan tarihi ta jama'a ah, ya kamata kowa ya je karanta kowa jama'a ya je karanta wannan saboda ana nan ko mutane wanda zai da magana yace ai Abu Hanifa ma ai Wahabiya ma sun ce kaza ne ko kuma ai Abu Hanifa ma ai malamai ma sun ce mutum banza ne sai zai faɗi wannan magana kuma akwai ta kuma daga malamai to lokacin zaka zama wata ila kai ne malami mai fatawa ko mai karantarwa za a kawo maka magana ko kuma a maka ta da wannan fitina ko a garin ku ya zaka ka yi shi na abin da muke faɗa muka taɓa ji ba sai ka ruɗe ya zama tun yanzu ka riga ka karanta abin ka san shi ka haddare shi muka irin hausa 'yan sudan ka mana kai kai digest din shi kai absorb shi ya zama part of your personality ana duk ka zo ko za ka ɗan yi brush ne ko sai a ce kana jawabi sai a rasa inda ka rushe ka koyar ko mun gane amma akwai abin da kai ce a ce mutanenmu ustazai nake fara nace mutanenmu basu san malamai ba amma kuma sun san waɗanda ba malamai ba yanzu ana faɗin sunan ɗan siyasa kowa ya san ya san sunan shi da tarihin sa da mukaban da ya rike a ƙyala ma ɗan siyasa ana faɗan wani tsohon ɗan wasan hausa ma sai kowa ya san ko wata tsohuwar ba indiya da take tana fim tana rawa tana gwa kowa ya san a gwanna ya yi Allah ya tsare ya ce ah, wa kana min azkiya ibni adam yana da cikin masu basira a cikin banu adam amma akwai yaro ya gwada mai basira da ma a cikin littafin kitabul azkiya na ibnu jawziya ba da labari wani karamin yaro yana wasa da kwata sai abu hanifa zai huce shi masallacin juma'a ya za fararan kaya dama kuma dan gayu ne baya shiga banza sai ce garin kai kai kai zaka bata cikin ka zaka ka ba mamanka wahalar wanka sai ce ka kowa yake kai ki kai ka san ba a garin nan yana mai wasa irin abin da ke shi ban san ka ba yace ni ne Umar dan Sabit Abu Hanifa sai ka kuwa shiga cikin matsala ai yace ko yace kware kuwa ka bi a hankali ka bata mutane addinin su shi ya da kai ai ya je ya dawo masallaci ya wuni yana tana wannan zancen cewa lalle yaron ya mai wa'azi ba wana ba damuwa bane dan yaro ya bata kayan shi ba matsala bane kai ne kake cikin matsala ka bata mutane addinin su <laughs> jama'al fiqh wal ibadata wal wara'a Abu Hanifa ya ya hada fiqh yana da fiqh ma'ana ya san sirrorin fiqh ko da matsalar da aka yi tattauna a cikin matsalar tela din nan ko da matsalar uh, hajji ta sanan masail na fiqh da babu mai su ce ba wanda yake da irin su shi wani ibadata da kuma bauta Allah an ce yayi wurin shekaru 40 yana sallar asuba da alular isha baya bacci kenan wurin shekara 40 zai zauna ya tafi tilawa ne ya ta tunani akan masail ya ta bincike har asuba ce ya tashi sallah asuba da alulashi ta jiya auliya uke nan wannan ya kamata ta ta rika wannan wallahi da yadda rika za abin da suke ba eh. walwara na ya haka a ashin ce an ce walwara da kuma taka tsantsan za ka zo ka dubi a kan kudin gwamnati saboda taka tsantsan baya an san sadaka dai an san kyauta wasakha da kuma kyauta mutumin da yake ba daliban shi allowance zo su ci karatu kuma an tashi ba su kuɗi su kai ma su haka yi ma abu yusuf al-qadi ko da baban yace yana so ne a daga kawo mai kuɗi shi bai da tafi makaranta bai ce to babu kuɗi kullum abin da za ka yi ce fa ne zai kawo maka haka mu ka kyale mun shi haka abu hanifa ya kasance yana da kyauta ga ɗaliban shi da dangin shi da ƴaƴan shi da matan shi da iyalan gidan shi da makwabta yana da kyauta sosai eh akwai malamai masu irin wannan halayen jama'a ko kuma malamai wanda suke zaka ji an ce wani kuma sai a ce kana min bukhala il ulama kuka ka karanta cikin kitabul bukhala na jahil ya kawo babi musamman akan marwata malamai ban suna mutu kowa ce ka so ka je ka gani a su wa kana la yaqbalu jawaid ad-dawla baya an san kudin gwamnati gwamnati ta yi da shi amma baya yarda bal yunfiqu shi yake bayarwa da kanshi wa yuqtiru min kasabi ya kuma fi gane waye haka daga kuɗin da ya samu lahu darul kabira yana da kamfani mai girma shine ma'anan daru anan li amalil khaz inda ake yin ainihin wato saka da jima ayyukan da suka shafi aikin tela ma'ana wasu na bugu wasu na rini wasu na aikin wuya wasu na aikin yanka haka kamfanin tela shine mai kamfanin shi ne ɗan kasuwa ya gaji na daga baban shi wa inda hu ta kajiya da ma'aikata masu ɗinke ɗaya ɗaya masu design masu na hannu masu bugu masu rini masu zuwa su siyo wa ujara da kuma ma'aikata lebura leburori sananniya ne fata shi a kasuwa da kuma yakan fito ya zo ya zauna ya yi aiki daga safiya bayan ya gama kantar safe kamar da hasiya ka sai taho ba supervising ne komai bayan azar kuma sai kuma ya ci gaba da karantawa su kuma sun tashi za su gida ai balance ko kuma bayan wata a zo ai abin da aka saba na na kasuwanci da ke misali haka ya rayu baya a san komai abu kowa ya rayu cikin karama da aminci da salama Allah ya gafarta mu Abu daga cikin ah, abin da aka faɗa cikin sufofin shi aka ce mutum ne mai shiru baya magana sai in ka kama ya magana ko baya magana akan abin da ba ruwan shi da za a wuna ana tafiya da shi in dai ba za a yi magana tafi shi ba ko bai sa ba kaga an ba ma wani ya shiga mota nan da fizet ana wani tadi shi ya saka bai saboda wauta baka san mutum ba bai san ka ba etatis ne dan boko haram ne dan shi'a ne musulmi ne kirista ne kai dai kawai ka ji yawan taɗi ko kai ma sai ka saba kai nan kuma da zaka saba baki akan zagin shugabanni baka san ko wakilin shugabanni yana da wani biyu yana da duka bayanan da kake zagin yan siyasa zagin malamai zagin kungiyoyin addini zai wuce haka ko kuma dan uwa ne musamman dan uwa ne shine wanda yake lahumin kulli waqi'atin misalu Allah gafarta malu ruha shi ki faɗa wannan waka shi akwai wani da ya sa suna ne muna ɗebi ya sa suna ɗan uwa ne idan yana waka shine sai fassara ma'ana Ya ce ai lahu min kulli atin misalu uwa nan an ce wata mata ce wadda take da wani ɗa kullum tana mishi tadi labarai haka to haka duk in yazo ana tira a waje sai ce ai baba ta ta bani wannan labarin to shine duk sai a ce labarin ɗan uwa ne duk wanda yake da wannan sai a ce ya zama ɗan uwa ne ko mun gane to akwai dan uwa wanda da gare ya shiga mota da yayin ana wani labarin hadari ko wata cuta ko ne rashin lafiya ko a haifi wani yaro a wani gari mai hanci biyu sai ce shi ma yana da irin shi ko mun gane yuhaddisu bi kulli ma sami'a wa bi kulli ma lam yasma to Abu Hanifa baya wannan kuma wallahi jama'a wannan kuskure ne Malam Albani ya sha mana fada akan wannan cewa in ka zo waje kai kai hankali tukuna kafin ka sa abin da zaka faɗa so da dama zaka je kai ta sakin baki a gaban wani ashe dan Ali, ka tona asirin kunje ku kuma ta salafiya ko ta sunna ko ta kaza in ka gan shi kawai da gemu ka gan shi da gagen wando sai ka dauka wai shi ma ahlus sunna ne ko sai ka saki baki kai ku ci su da kun hada gun wa'azi ko a mota ko a wurin wajen jira likita ko a layin ATM ko kun hada shi a police station ya je belin dan uwan shi ko kuma ka je kai complain a sace maka mashin ko su ku fara tafi daga nan kawai sai ku zama kawai kaman kaman kun yi wata ɗari da sanin juna duk sirrin kun je ku ku gaya mishi ai muna nan muna shirin kaza ai ma zamu kaza kaza kaza kaza duk wannan wallahi ɗoyin shi ne wallahi jama'a gara a ce ba ka da kai ba ka da sabo kai kana da raini wallahi gara a ce ma in ai magana ko ka matsa ce kai murmushi kuma su Allah shi kai kuma akwai wanda zai nemi dole sai ya saka ka a cikin zance ya ringa yana adireshin ɗinka ko ku alga su mala da abin da ya faɗa idan ga yi cewa da kai to ka iya bakinka kuma ultimately ka dinga tuna fadin abin da kake faɗa malaiku sun lissafawa ko da babu komai a nan duniya ta ko na ba lahira Allah ya tsare malai ci gaba da cewa wa qala yajid wa qala shafi'i annasu fil fiqhi iyalun ala abi hanifa duka mutane in ana magana fiqhu to yaran abu hanifa yaran shi ɗan gidan shi almajiran shi warawa bishru Ibnu al-walid an abi yusuf qala bainama ana amshi na qali ibn Harun ma ra'aytu awra'a wala aqala min Abi Hanifa ban ga wanda ya kai taka tsantsan ko kuma ya kai watin a hankalin Abu Hanifa ba warawa Bishr ibn al-Walid an Abi Yusuf qala Abu Yusuf babban malami dalibin Abu Hanifa yace bainama ana amshi ma abi hanifa Isa istamitu rajulan yaqulu li akhara muna tafiya da abu hanifa sai muka ji wani mutum na gaya wani yana cewa wani na ga ya gan sun wuce sai ce haza abu hanifa la yanamu laila haza abu hanifa da ake cewa baya bacci da dare irin yan akaras din nan koda ba a ji ba ya daure ya ce wai ai ai malam albani da ya kalli bangon zabi shi kenan ya karanta ya karanta shi sai ka ce aljini fa qala sai ce wallahi la yutahaddasu anni ma lam af'al kina rantsi da Allah ba zan bar mutane su halaka ba su dinga ba da labari a kaina na abin da ba na yi bai sallar daren a lokacin amma irin maziga din nan ai malamin mu kaza ai kaza kaza ai kaza ya fi kowa iya kaza ko sai ce to bari mutane su halaka ba fa kana yuhi layla salatan wa du'a'an wa tadarru'an dan kada mutane su halaka tunda ba su daina faɗa ba sai ya fara qiyamul layl yana sallah yana addu'a yana komawa ga Allah wa qadru ya annal mansur summa summa mata shahidan rahimahullah sammahu li qiyamihi ma'a Ibrahim. amma ce wai mansur ne yasa aka bashi guba ya sha ya mutu a matsayin shahidi wanda aka kashe kenan zai ma bani shi Allah ya gafarta mishi ya bashi guba ne saboda ya yi ke ya goyi bayan Ibrahimu ibnu muhammad ibn ibn hasan kun tuna shi ko wanda da muka karanta a baya sun tayi da wannan kayan baya wa fiha kuma wannan gaskiya ba dai a cikin tarihin abu hanifa ba kamar da muka faɗa a koma abdul safai a karanta a fa'idan duk wasu abubuwan an sha jin su an sha karanta su da sauransu zaka je ne kawai kwana ɗaya biyu ka zauna ka karanta waɗannan buhus da shikenan zama kwana ɗaya biyu ko ko makamancin dole dole in dai ka saka ka harkar karatu da karantarwa da malanta da raddi da wa'azi to dole kai karatu ba la dole shi kai in ba ka baka canza sana'a kawai dole ka kai karatu dan shine shine shine ruhin abu to kuma an ka kalli siyar na malamai da su da yadda suka rayu zaka ga dole haka take waɗanda kuma suka yi sune suka bada auku da ake ake tsammani kalli ibn hazm kalli mala albayna surdini kalli ibnu taymiya kalli ibnu qayyim kalli kalli suyuti ibnu hajar waɗannan duka a tarihin su malamai ne wanda suke zaka cewa mahaukata wajen karatu haka ahmad Shaki, haka can baya irin su imamu zuhri ibnu shabi irin su bukhari duk mutane da suka rayuwar su a karatu gaba abun kunya ne a ce kamar da suke cewa people learn to read but they refuse to read to learn muna Allah Allah mu koyi karatu muna Allah Allah mu koyi yadda za a karanta abu shine learning how to read amma bayan mun yi karatu kuma we refuse to read in order to learn ko mun gani bayan mun koyi karatu ya kamata kuma mu yi karatu don mu koyi ilimi to sai muna wasa da koyon ilimi ta hanyar karatu da amma ba wasa da koyon karatu wato iya karatu Allah ta an gane shi na mafi yawan mu haka muke da aka ba muna kin yin karatu ne out of media ba out of negligence da rauni da sakaci da kuma lalaci lalaci na ruhin karatu lalaci na iktina'il kutub mallaka da tafai waɗanda muka ambata gaba ɗayan su mahaukata ne akan mallaka da tafai akwai al-imamu abul al-hamadani abul bai sunan shi na sunan al-hamadani wanda al-imamu al-jawaliki ya siye da kafan shi gaba ɗaya da ya mutu ƴaƴan shi za su siyar ya siye bai da kuɗi yau alƙawarin zai kawo kuɗin lokaci kaza bai samu ba wallahi je sai da gidan shi da ƴaƴan shi daga ciki gidan shi da ma ya ce wa matan duk kowa ta koma gidansu sai ya gina mu ƴaƴan kuma ya ba da su riƙo a hannun wasu ya sai da tafi kuma aka ce arha banza ya kai da gidan tunda irin wannan kana neman a tsaya dan kai ya rasa ibn qayyim mun karanta anan cewa tafan shi bayan an raba gado an raba gado an yi sadaka da su sai da aka waye gari ma dangi shi ko suna diba suna ciyarwa kawai duk wanda yake son wani abu sai da da laliba ko sai kwasa sai je shirye abin da ne sun zama kama kayar inda ka san akwai awaki ko kaji ko shanu da kake da su albani na surudin sai da aka yi littafi jirgi biyu kago zuwa jami'ar islamiyya da tafan shi yaji kuma nan kusa na mala albani na mu Allah ya gafarta mishi a nan Najeriya ni da ban san wata maktaba ta far ta individual ta gare yawan ta fashi sai dai ta mu a tafa kuma ko su sai dai tafi shi quantity amma ba variety ba ala samun gana wasa so irin wannan dole shi in dai kana so ka zama da gaske kake ki su kai wannan da gaske yadda ƴan kasuwa suke da hadama akan kasuwancin su sai ka zama ka da hadama akan wannan kuma sai ya zama littafi ya fiye maka riga ya fiye maka wando ya fiye maka canza hankali ya fiye maka gudumo kudin aure ya fiye maka hada kudi za a shiga mota a daftarin aure a jalungu sai ya fiye maka sai sabon takalmi duk ya fiye maka wannan abubuwan da muka saba ina al'ada diga ka ta yage baka damu ba diga ka ta tsufa baka damu ba za a yi ta zakin ka za a yi ta aibata ka sai ta ce duk wanda wane mai da kanshi da Allah sai ka ce wani miskin ya Allah ji shi kaman bai samu kudi kowa yana gari shi baya yi duk ana yayin shadda kaza shi ya kasa in kasa abin da kake yi ka yadda da shi ka cigaba da yi kawai after all ba a gane mutane da da shigar su ko da kamannin su ana gane su ne da output din su ga al'umma da me ka iya yi ma al'umma ka jama so dan haka ko wannan mas'ala ta Abu Hanifa sai daga cikin masail ne wanda kake bukatar kai karatu kai karatu kai karatu akai sai ka fito ka san shi kamar ka rayu shi Allah ya gafarta musu gaba daya bari mu samu wurin tsayawa yace وفيها توفي عمر بن محمد بن زيد ابن عبد الله بن عمر العمري بأسكلانة وأن جيك سيدنا عمر يا متى أسكلان كثر مصر كنا رواء سالم بن عبد الله وطائفة ولم يؤقف ببربا يبا وكان من من سادات العباد yana daga cikin manyan masu bauta Allah yanzu ku da jama'a ibn Taymiya ba ba wai rashin kuɗi ne ko rashin hali ko kuma bayi da lafiya a zakari yana shin aure ba tsabar shagaltuwa da karatu kasan har ya mutu ko kuma a ce aka ɗauke shi aka shi gidan yari inda ya ainihin mutu kenan ko ɗakin shi inda ya rayu iyakar rayuwar shi kamar ka ce ɗaki irin na zaure ko kofa gida irin ɗakin gwagware da za a yadda kawai tabarma ko katiba ainihin wato a aza dan fulo nan ga buta can ga buroshi nan ga ƴan littattafanka ɗakin da ya rayu kenan iyakar rayuwar shi ya mutu gunci ne ɗakin gidan gado inda ya gada nan yake kwana kamar yadda ɗakunan da galibin muke kwana kafin ya aure ka gani ma baka so a zo a tarda kai a wajen ku sai kwakwata akwai fushi-fushi ne ba ko zan shi ne ya ɗaki annan ibn taymiya din nan da kake ji anan ya rayu har iyakar rayuwar shi a zuwa gidan yari amma mun so kowa yake sai ya mallaki gida iri kaza sai ya mallaki mota iri kaza sai ya yi fenti iri kaza misplacement na priority yan duniya suna iya wannan jama'a amma ƴan ɗan makaranta usadi ne kamata suna yin wannan ba to abu mai kici usabi su babu da suke so yanzu mala albani san da yake tashin samun kuɗi san da yake muciya da ya biye ma ɗan duniya da bai mana wannan kayan aiki da bai samu ladan da yake samu yanzu ba insha Allah da kuma bai bar wato kai da karatun shi ba zai kai wannan da ya mutu da shi wallahi wala ba zai kai duk ka baka da kayan aiki wala ba za ka kai haka kamar yake ke cewa kamar soja ne babu bindiga da zai yaki amma lokacin da ake ta kokarin mallaka gidaje shi yana zaune da matan shi a gidan haya mutane aibata shi suke cewa ya kasa yin gida ya yi yin gida yana zaune gida ɗaya da inyamurai da yarbawa da ƙabilu da kaza ana ganin a irin girman kai namu na hausawa musamman yan ciran waɗanda ba su da manufa banda yin gidan kansu to ana ganin shi ya ya kasance shi kuma da manufa kuma Allah ya taimake shi ya cin masa akwai wanda saboda an mishi gorin gidan haya yayi fushi ya sai da daban shi gida gida da karshe sai da ya koma din shi'a tare shi da zuwa mallan albani sai da ya koma ya shiga shi'a saboda bata bai da kayan aiki kuma me kawai aibin da yaji an wai an ce an mai goyi wai yara gidan haya ni sa haku don ne magana gida nake cewa na kai faɗin ta mallan albani a gida haya kai yi ni da ka nan mutane gidan haya ni ban gona yi a kuma ala gani muka ji wannan kalma kuma daidai ce duk iyayenmu da suka zo garin nan ɗan cirani duk gidan haya suka kama amma saboda ɗan cirani eh, cin riba shi shine a garin su a ji labarin ya gida a zo a gango za ga ɗan cirani in ba da aiki ban da tara kuɗi ya gida ko da ko gidan da zai yi bai kai gida ba wanda da zara ai wata guguwa ko zai faɗi ba ga sunan ba gudanar suka faɗi aka guguwa da damuna to irin wannan nazariya ya kamata ta fita daga cikin tunanin mu jama'a mallaka kaza mallaka kaza eh in ka samu ka mallaka daidai amma in baka samu ba asala bane kamar ka mallaka shine kayan aiki daga tafai yanzu yan shi'a din da yan dariƙa yadda suke bugo maganganu jama'a kuna jin mu yanzu a garin hadisi za mu iya maganganun da muke in ba da da fannan ba wallahi ba za mu iya su wallahi maganganun da suke fitowa a bakunan mu wallahi ba mu san fa ba ko da mun san su mun san akwai su wallahi in ba ma jin enforcement reinforcement din da nan na rantsi da Allah ba su faɗa ba tunda kai shi ma albanin har zuwa ƙarshen malaman da za a makarantar nan wallahi magana ba su faɗa ba amma an kana faɗa kana tana cewa eh ko da an zo kure ka akwai hujja ka iya faɗa kamar in ka zo ne misali a ce ana yin ana yin ana yin wani eh, gasa na kuɗi ko ga wata budurwa ana so a ji waye bai fi kowa iya biyan sadakin wani ya ce miliyan ɗaya wani ya ce ya ƙara dubu ɗari biyar kai kuma dubun ka biyar kai saka ba jiya na magana ko da kana son ta ko da kuma ka san cewa kai kuma ta ka aure ta dole ka baka kura wani aure ta kai kuma kai kuma ciwon ciya kama ka samu eh, shahidul hubbi kenan ko kuna kuna hadisi mai rawi da ake cewa man man man ahabba fa khatama fa marida fa mata fa huwa shahid awali ne mai gata da ma فقال الثوري لم يكن في آل ابن عمر أفضل منه قال أبو آسم النبي كان من أفضل أهل زمانه ورندس سنة يبنشي وفيها توفي عثمان ابن الأسود المكي روى عن سعيد بن جبير ومجاهد وطاووس وانا مالم عثمان بن الأسود هذا حديثات في البخاري ومسلم سنن تفي شيما وانا شكرا يا رسول za mu saurara nan sai Allah ya kai mako mai zuwa dare yayi Allah ta mali yin dayan ba saboda mun kure ma cikin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa